الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بركة مدعوة domin ci gaba da karatu a cikin littafin A bi ulumil qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na biyu inda muka dakata a ƙarshen al-mabhasul awwal wanda kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan darasin namu na uku za mu fara a shahi na bakwai daidai almafafu in ba mu mance ba darasinmu da ya gabata ya dakata ne akan wasu gabobi guda hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalanci larabawa dangane da tahowa da kwatankwacin alƙur'ani ba su iya tahowa da kwatankwacin alƙur'ani ba abu na biyu Allah ya ƙalubalance su akan cewa su zo da ko da sura goma ne daga cikin surorin alƙur'ani guda ɗari da goma sha hudu to su su yi ƙoƙari matsayinsu na larabawa masu fasaha da balaga da badi'i da bayani su zo da sura goma amma suka gaza Allah ta'ala ya buƙaci su kawo sura guda mai kama da suratul kausar wadda a ɗauke da ayoyi guda uku suka gaza Allah ya buƙaci su kawo sura guda kowace iri ta wadda za a iya kwatanta ta da sura daga cikin Alƙur'ani, amma ba su iya ba sai inda za mu tashi mu malam ya ce almabhasu sani mabhas na biyu ma'ana mabincika ta biyu daga cikin mabhas na wannan littafi male yace asma'ul qur'an sunayen alqur'ani mai girma kamar malam yana son ya nuna mana cewa ko ya bayyana mana cewa muhassani alqur'ani yana da sunaye mabambanta ba suna guda kawai na alqur'ani ba a'a للقرآن الكريم Asma'un كثيرة Alƙur'ani mai girma yana da sunaye masu yawa wa kasaratul asma'i yawan sunaye ya zama abu guda ne kuma yana da sunaye mabambanta ta wannan yana kawa dalili ala sharafil musamma akan ɗaukakar abin da ake ambato. Zama Alƙur'ani yana da sunaye masu yawa wannan dalili ne akan ɗaukaka Alƙur'ani da girma Alƙur'ani da zama Alƙur'ani buwayayyen littafi wa uluwi ƙadari da kuma Daukaka daraja alƙur'ani wa ash'aru hazihi asma abinda an mafi shahara daga cikin wayannan sunaye na alƙur'ani da ke akwai mabambanta wanda ya yi shahara na ɗaya malame ya ce alƙur'an shi ne wannan lafza ta alƙur'ani kuma mala ya mana dalili daga cikin alkur'ani mai tabbatar da wannan qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wannan da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa hudan linnasi wanda shi alkur'ani shiriya ne ga mutane ma'ana alkur'ani dalili ne na shiriya ga al'umma ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma shi alkur'ani hujjoji ne na shiriya akwai dalilai masu yawa a cikin alkur'ani na shiriya wal furqan kuma alkur'ani mai rarrabewa ne tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya tsakanin abin da yake shirya da abin da yake banna tsakanin abin da yake sunna da abin da yake bid'a tsakanin abin da yake imani da abin da yake kayanci, alkurani mai rarrabewa ne ya bambance tsakanin wa'annan abubuwa da haka suna alkur'ani da Allah ta'ala ya bashi mun ji gashi nan cikin alkur'ani Allah ya ambaci littayen da ainihi Alƙur'ani na biyu wa min na daga cikin jerin sunayen Alƙur'ani da ake ambatarsa alfurqan ma'ana littaye mai rarrabewa kamar wada ambato ya gabata qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce Tabarakan ladhi na Zalal Furkan. alhairinsa ya yi yawa wannan da ya saukar da Alƙur'ani. Alfurkan bi ma'ana Alƙur'an. ala abdihi ga bawansa alhairin wanda ya saukar da Alƙur'ani ga bawansa ya yi yawa ma'ana alkhairin Allah yana da yawa kwarai. ba Allah ya saukar ma bawansa da wannan littafi na alkur'ani li yakuna lil alamin nazira don shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama mai gargadi ga talikai wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ta'ala ya saukan ma annabi da alqur'ani kuma a cikin alqur'anin an ambaci suna alqur'ani da alfurqan me a dalilin mu wannan ayat da muka karanta suna na uku daga cikin sunayen alqur'ani mai girma wa minha abdik daga cikin sunayen akwai azbikru Ƙwala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna na hannu na zalna hakika mu muka saukar da Alƙur'ani, wa inna laula hafizun kuma lalle mu ne masu kiyaye shi Alƙur'ani nan. Mu muka saukar da wannan littafin kuma mu ne masu kiyaye shi, kamar wadda muka karanta a darasinmu da ya gabata la ya ci batil min bayni dai wala min khalfi banna ba ta zuwa a gaban alkur'ani ko bayansa wanda alkur'ani saukakken littaye ne daga ubangiji ta'ala don haka kenan Allah ta'ala ya ambaci alkur'ani da sunan a dalilin wannan aya da ma karanto ko kuma abinda a dalilin mu na cewa haka wannan ayat da ma karanta wadda tana cikin suratul hijri aya ta tara sai suna na hudu daga cikin sunayen alkur'ani wa ha alkitab daga cikin jerin sunayen alkur'ani akwai alkitabu littafi Allah ta'ala ya ambaci alkur'ani da cewa alkitabu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi kitaba. wannan da ya saukar da alƙur'ani ga bawansa walam yaj'al lahu iwaja kuma Allah bai sanya karkata a cikin alkur'ani ba ma'ana alkur'ani hanya ta mai kakkiya wadda in ka bi ta ka bi alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani to ka kama hanya ta shirya ka kama hanya ta tsira kenan Allah ta'ala ya ambaci alkur'ani da cewa alkitabu aka kuma na ainihi biyar ko kuma malam ya ce wa ma a dalika duk abin da ba wannan ba masu kira. daga cikin abin da aka ambata min ausa min asma'i na sunayen Allah ma'ana ba wannan guda hudu kawai akwai ba akwai sunayen mabambanta duk wani abu da aka ambato da ba wannan ba na daga cikin sunayen Allah ka lafzi karim eh ok sunayen Allah nake aha to to duk abubuwan da aka ambata na sunayen alkur'ani waɗanda ba waɗanda guda hudu da muka ambata ba su ma suna daga cikin sunayen kamar lafazi na karimun ma'ana Allah ya ambaci alkur'ani a cikin alkur'anin da cewa shi ƙur'ani karimun na ga yanan ma muna gani <clears throat> ga gilab bangon alkur'ani ana rubuta alkur'anul karim kenan yanzu alkarim nan ya zama sifa ta alkur'ani idan ba suna ba za ka samu sifa ba fi kauli a cikin cewar Allah ta'ala Innau la karim lalle hakika tabbas shi alqur'ani ne mai girma <clears throat> ma'ana Allah ta'ala ya ambaci alƙur'ani matsayin karimu a cikin littafin na Allah na shidda walabzu mubarakun da lafazi na ainihi mubarakun ma'ana Allah ya ambaci alkur'ani da cewa mubarakun mai albarka fi ƙaulihi a cikin cewar Allah ta'ala wa hadha zikrun mubarakun wannan ambato ne mai albarka ina Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin alkur'ani kuma ya ba alƙur'ani sunan ita albarka ɗin. Wanawi dalik da abin da ya kama da haka na wasu sunaye, ta fatilka waɗancan da aka ambata kamar labza ko lafazina karimun da mubarakun da wasu sunaye da za su zo kama da wa'yanga. awsafun lil qur'an su kuma za a ce musu sifofi ne na alqur'ani la illa ba sunaye ba akwai suna akwai sifa to wasu sunaye da za mu jiya sifofi ne na alƙur'ani ba ainihi sunayen alƙur'ani ba wanda akwai cikon na shidda wanda shi yana daga cikin sunayen amma nan malam bai kawo mana shi ba kama at-tanzilu Allah ta'ala ya ambaci al-Qur'ani da cewa a tanzilun matsayin qur'ani kamar can cikin suratu shu'ara aya 192 Allah ta'ala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi Alƙur'ani saukarwa ce daga ubangijin halittu to ba makawa su ma sifofin Alƙur'ani suna da yawa wanda za mu ga wasu daga cikin malamai sun jero su sun taho da su da dama wasu kuma sun ambaci kaɗan saboda kawa hujja cewa akwai sifofi na alkur'ani daga cikin sifofin alkur'anin nan akwai inda Allah ta'ala ya sifanta alkur'ani da ce mai nuru ko nurun ma'ana shi alkur'ani haske ne faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ba za ku gane shi rubuce ba cikin wannan ko mm-hmm. a Allah ya ambaci alkur'ani matsayin nur kuma a cikin alkur'anin ubangiji subhanahu Ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wanga ubangiji subhanahu Ta'ala ya ambace shi a cikin ainihin suratul saba Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ku mutane nan kira ya game waɗanda na yi imani da waɗanda ba su yi imani ba. Da duk Allah ya ce, Ya ayyuhan nasu, to kiran ya game masu imani da marasa shi. Sai Allah ta'ala ya ce, Kar ku, haƙiƙa ya zo muku. Burhanun, hujja, min rabbikum daga wurin Ubangijinku, wa anzalna ilaikum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske wanda yake bayyananne ga shi nan tsarara na alkur'ani haske na sa'annan haka Allah ta'ala ya sifanta alkur'ani da cewa mau'izatun haka Allah ya sifanta alkur'ani da shifa Allah ya sifanta alkur'ani da cewa wa'azina Allah ya sifanta alkur'ani da cewa warkuwa ne kuma ubangiji ta'ala ya sifanta qur'ani da cewa shirya ne aka kuma Allah ta'ala ya sifanta Alƙur'ani da cewa rahama ne ta hanyar fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nasu ad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahma wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kaga wagga ayar an ambaci kusan abubuwa guda uku cikinta wanda to a taƙaice dai sifofi na alƙur'ani suna da yawa wanda in mun tsaya mu yi su za mu ɗauki lokaci mai dama muna ambaton ainihin sifofin alƙur'ani ba mu iya kammala su ba kuma nan muka kawo ƙarshen almabahasu tsani da haka za mu tsallaka zuwa ga almabahasu salis mabincika ta uku daga cikin abin da muke tattaunawa na ulumul Qur'an. To malam ya ce ma'ana ulumul Qur'ani abinda an ma'anar labza ta ulumul Qur'an. Hadha lab wannan lafazi na ulumul Qur'ani murakkabun idafiyun tarkibi ne wanda aka yi na idafa ma'ana mudafun wa mudafun ilai walahu juz'ani kuma shi wannan tarkibi yana da ɓangare biyu wa huwa ulumun shine kalma ulum ita ɓangare na farko wa mudafun ilai in mun diba ulum shine mudafun alquran malam gashi nan ya kama ne yace wa mudafun ilayhi wa huwa alquran ulumu mudafun alquran mudafun ilayhi walahu ma'ana yani yana da ma'anoni guda biyu idan muka kalli ma'ana ta farko ma'ana ma'ana ta farko bi itibarihi murakkaban idafiyan ta hanyar lura da cewa an yi mai tarkibi na idafa wa ma'ana da kuma ɗayar ma'anar na barihi alaman in mun kalle shi ta huska ta warko za mu ga ya ba mu ma'ana biyu kalma ulumu mudafun kalma alkur'an mudafun ilaihi idan muka ribe shi a ɓangare na biyu za mu ga ‘yan an haɗa ulumul Qur'an ya tashi daga wannan ma'ana ya koma alaman, bi barihi alaman, yanzu ya zama suna alami, kama concrete noun kenan, ya koma suna alami. Wa ya kasa bilbatul ilmi mabincika ta ilimi tana hukunta bayana kullin bayanin kowanne min ɗarafai hazal murakkabi mabincika ta ilimi tana bayyana muna kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu na mudafun da kuma mudafun ilaihi in mun yi bibiya za mu gano abin da an ma'anar wannan malam ya ce al'ulum idan aka ce al'ulum jam'o ilmin jam'i ne na ilimi wal ilmu fil shi kuma ilimi a cikin yaren a fil lugal arabiya ilimi a cikin yaren larabawa masdar masdari ne ma'ana asali ko tushe bi ma'ana yana da ma'ana ta alfahamu idan aka ce al'ilmu ma'anarsa alfahamu Allah ta'ala ya ambaci wannan ma ko a cikin alkur'ani suna cewa ya sha'aibu ma na ƙahu kafiran bi ma'ana ma na alamu kafiran ba mu fahimta ko ba mu gane abin da kake ambata mana da yawa wa bil ma'rifa ta ɓangaren ma'arifa alfahamu wal ma'rifa fahimta da ganewa me aka ce ma ilimi ka fahimci abu kuma ka gane shi wal muradu huna abin nihi anan kullu ilmin kowane ilimi ya dumul qur'an al-karim da kayi ma al-qur'ani mai girma hidima duk ilimin da kawa alƙur'ani mai girma hidima to wannan ilimi an lura da cewa yana cikin ulumul ƙur'ani kenan ulumul ƙur'an fage na mai faɗi bai taƙaita ga abu guda ba wa bihi ya zama ya zama kuma mutum ya samu damar saduwa da shi ko kuma shi ilimin ya samu damar saduwa da alkur'ani wa yastanidu ilaihi kuma a jingina shi zuwa ga alkur'ani wa yantazimu zalika kuma ya zama ya tsare wannan ilimin tafsir ma'ana ilimin tafsiri yana cikin ulumul qur'ani saboda ana da bukata ya zan mutum na da ilimi na tafsirin alkur'ani yau kenan shi ma tafsiri ya shiga cikin ulumul qur'ani tunda mun ce al-ulumu jam'u ilmin bai keɓanta ga abu guda ba akwai buƙatar sanin tafsirin alƙur'ani mai girma wa ilmu asbabin nuzul da kuma ilimi na sanin asbabun nuzuli dalilin saukar aya a samu abin da a dalilin saukar aya wannan shi ma yana cikin ulumul Kur'an. Wata zawadu fa inna khairar zadi a taqwa wannan asalin saukar ga abin da ya shayi aikin hajji amma kuma matsayin mu na matawa waɗanda a gidan duniya mu ma kullum za mu zama wata zawadu. ku nemi guzuri fa inna khaira zadi taqwa yayyan guzuri shine jin tsoron Allah saboda sababin saukar aya ba zai taƙaita gare ta ba in ba an samu dalili wanda ya taƙaita ba kamar a ce wanga abin khalisatan laka min dunil mu'minin da sai malam ya ce wa ilmu ijazil qur'an da kuma ilimi mai bayani na zama alkur'ani gagararren littahi kama abin da ya shayi nau'in badi'i da bayani wanda suna kumshi cikin ilimin balaga wa ilmun Nasir wal da kuma sanin ilimin na ayata ta shaye da wadda an ka shahe duk wannan yana cikin ulumul qur'an ka san wagga aya ita ta an ka shaye wagga kuma ita ta shaye ta tunda Allah ta'ala ya ambata cewa ba zai shaye wata aya ba wace ya zo da wadda ta yi ta ko kuma wadda ta yi kwatankwacinta ma'ana wadda daidai da ita da haka kenan ulumul qur'an ilimin annasu wal mansur mai shayewa da wadda an ka shaye ya shiga cikin ulumul qur'an ko kuma yana cikin ma'anar ulumul qur'ani wa ilmu i'rabil qur'ani aka kuma ilimi na li'irabin qur'ani shi ma yana cikin ulumul qur'an zaka samu malamai masu yawa waɗanda na yi rubutun li'irabin qur'ani min al-bidayati ila nihaya ka zo ka ɗauki littaye tun daga suratul fatiha a zuwa suratul nas malami ya yi li'irabin ƙur'ani gaba ɗai wanda abubuwan da muke karanta yanzu mu na karatunmu bai wuce ka ɗauki sura guda ba ta alƙur'ani ina magana kamar masu karatun yaren larabci abinda za ka rubuta kila in kayi digiri ko in yi masters digiri ka ɗauki sura guda ta alƙur'ani ya zama a kanta za ka yi rubutu za ka ga mutum yana masters amma kuma yana yi ne akan sura guda ta alkur'ani zai yi li'irabinta kuma ba zai iya isuwa da kansa ba sai ya dogara ga waɗancan almasadir wal maraje bi ma'ana sources and reference sai ka ɗauko nasu sai ka gwada sannan a ka ƙara naka amma kaga shi sai shi ɗai ga yadda Allah ya kawo mana ilimi na zamani ya bunƙasa idan ka shiga cikin maktabatun shamila za ka ga aƙalla ya da mallami sun yi hamsin waɗanda suka yi lirabin alƙur'ani ga sunan ga abin da wani ya karkata a kan shi ga abu kamar irin su faharuddin razi a razi shi ma kamar irin a baharul muhit na wani babban malami annahawi wanda shi ma kawai in ka karanta shi da farko har ƙarshe babu abin da za ka gani in ba a kaza kaza na ka ba ka gani yadda za a sallah ko yadda za a alwala a'a abin da yake karanta suwa kawai tsuran luga ko zahirin wannan yaren na larabawa wanda sanin yaren larabawa kamar shi iraq yana daga cikin ulumul Qur'an saboda da an karanta an yi kuren wasali to ka gane kuma ba a son a kuren wasali saboda kuren wasali yana iya canza ma'ana idan ka ce ɗarafu rafu ɓangare na wani abu sai ka kawo abin nan sai nuna e eh, ɓangare kaza amma da ka ce ɗarfu in kan mai sai sukun ya koma gani kaga daga abin da ya bambanta kawai sukun to wanga yaren yana da abubuwa da dama haka nan wanda misali khalaqa ya yi halitta khalaqa Allahu samawati Allah ya yi mi ya halitta sama amma idan baka sa wannan nukta na ha ba ya koma ha in ka ce ha da ka ɗebe digon nan ya koma aski halaka yayi aski ko mhm. to kaga kenan babu makawa I'irab ɗin ga yana da muhimmanci kwarai sanin li'irabi abu na mai muhimmanci kwarai kuma yana daga cikin ulumul qur'ani wa ilmul kira'a aka ilimi na ƙira'o'i kamar wada muka ambata tun harkon darasin mu akwai ƙira'o'i guda goma sha qira'a hudu shaza ma'ana ba a amfani da su kira'o'i guda goma su ne waɗanda suka tabbata ibn kasir da mabiyansa suna ɓangaren su sab ba wai don ukun ba su inganta ba to akwai buƙatar mutum ya san irin susi kalun da dai sauransu in ka ji mutum ya yi karatu ya jawo irin su baka ce a ah, yau na ji an karanta qur'ani ba wa da saba ba kuma duk kira'o'i ne tabbatattu dan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabi ne ya karanta in ya karanta ya ce eh haka aka saukar da shi kai ma karanta eh haka aka saukar da shi ba su suka zo suka tabbatar da kira'o'in ba a'a abu ne da yake tabbace daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harka alqur'ani harka ce tauƙifiya. babu wani wanda adda hannu cikinta. mai bayyana mana ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malami ya ce wa ilmu addi wa ilmu addi ai wa ilmu addil ai da kuma ilimi na lissafin ayoyin Alƙur'ani. akwai wani fu'adu abdulbaki wani daga cikin malamai wanda ya kware akan sanin ayoyin Alƙur'ani da kuma tsara su kuma ya yi wani littafi wanda zai taimaka ma duk wani mai bincike game da ƙur'ani ba sai ka wahala ba sunan littafin al-mu'jamul mufaharasa li ƙur'ani al karim li fuad abdul baqi da ka same shi duk inda kaka bida duk su ayar da kaka so da surar da kaka so akan haka ɗaya tsara wanga littafi cikin sauƙi babu wata wahala da za ka yi kuma babu makawa da na san ana samu ne ban sanar mu yanzu ba gaskiya kuma da da ya kullo kuɗi ne ba su da yawa ko dubu guda bai kai ba to amma yanzu ban san ko ana samun shi ba amma dai yana da muhimmanci gare mu mu ɗaliban ilimi sanin wannan kamar wanda an ka samu wasu gungun mustashriqun ma'ana orientalist waɗanda su asali ba musulmi na ba kuma sun karanci musulunci da larabci don ɗaya su sa wata ɗan illa da aibi mai yawa inda gungun su yayi yawa almaniya in ka ji an ce almaniya da larabci ana nuhin jamu da kuma in ka ji an ce injalta ana nuhin ingila akwai su jamus akwai su ingila akwai su imrika to waɗanda gungun da suka taru suka ce suka yi karatun larabci kuma suka san larabcin wa wallahi wasu su sun zama profesoshi kuma akan larabcin kuma sun sani hanyar da kuma sun hara ne daga alif baɗinga to sai zamana manuwarsu kawai shine su sa wani illa da aibi a cikin alkur'ani ko a cikin addinin musulunci to sai suka yi tunane wai mina na za su yi don za su kashe kuɗinsu saboda ɗaya su yi aiki ga littafan magabata a ga ƙoƙarinsu suka ce to yanzu tun da dai ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bari su taho su yi encyclopedia wadda za ta game dukkan waɗanga littafai guda shidda ma'ana sayyul buhari muslim tirmizi nasa'i abu dawud ibnu maja suka ce ziyadatan ila musnad ahmad wa muwaffa duk waɗanga littafan guda bakwai sai sun ka shirya littafin sun ka suna al-mu'jamul mufarasa da ya kama da wancan ba na fa'adu abdulbaki al-mu'jamul mufarasa li alfadil ahadisin nabawiyya sharifa kuma waɗanda suka yi shi lujnatun minal mustasriqin ba wai mutum guda ba a'a group din su suka haɗu suka yi wanga littafin kuma duk wata kalma da ka sani akwai mai wahala ta hadisi wala sun fassara ta duk wata kalma da kaka zato mai wahala za ka iske sun fassara ta a gani ko to wanga index din yana da balam guda tara wanda ni sani kuma in ka zo sai ne sai ka yarhe amma kana iya samu ne cikin manyan manyan library namu kamar irin nan anista COE da can dan fodiyo da dai irin state library to amma abin da zai baka mamaki mabudin littafin ga wallahi ba a ce bismillahir rahmanir rahim ba don ba musulmi ne yi shi ba yawa sannan abin da an makasudin su su dan wani illa ko aibi amma alhamdulillah duk wani aibi da illa da za a sa cikin a musulunci to kaga Allah ya bada malamai kuma waɗanda ya ba ilimi masu gano abin da ake sawa na illa da aibi kuma da yawan su sun musulunta akwai wani da aka ce ma Thomas Arnold da ya ce bayan ya yi karatu ya yi digirin digirgir kuma har ya rubuta littafin abinda a sunan littafin al-islam aka a sunan littafin amma kami ya gama rubuta al-islam sai aslama wallahu kami ya gama rubutun littafin ga sai musulunta a gani ko Allah ya yi mishi muwafaka ga abin da ya tsaye da manowa amma ga yadda Allah ya baddala mishi ga haka kenan sanin ilimi na lissafin ayoyin alkur'ani yana da muhimmanci ƙwarai da gaske wanda yana taimakon masu bincike haka sanin abin ga gabobi na hadisi ko kuma nambobin hadisi shi ma yana da muhimmanci kwarai za ka ga wani akan haka ɗaya rubutu kamar da na ambaci fa'adu abdulbaki ina fatar za bincika kasuwa da ka zo kace al-mu'jamul mufarasa li alfazil qur'anil karim shi mai sai da littafi ya sani sai a gura ma ka diba ka ga yaye tsarin dama me yasa ga magana ta ciwo cikin karatun mu saboda ɗaya malam ya ce wa ilmu addil ayi sani ilimin a ilimi na sanin ayoyin alkur'ani bi wasiliha, da fasila fasila maraba ayoyi haka na ku bi fawasilaha wa ha ko mm-hmm. to da kuma fasila ma'ana marabar aya shi ma yana da muhimmanci kuma yana cikin ulumul qur'ani wa ilm wa ilmun rasmil usmani da sanin a ar-rasmu al-usmani qur'anin da yazo bangaren usman dama akwai rubutun da aka ce ma rasmul usmani to akwai malaman da suna da ƙwarewa da ilimi a kan shi wanda sun yi rubutu a kai ne shi ma sani ne yana daga cikin ulumul qur'an wa ilmun lugha al da sanin ilimin yaren larabci nan ɗazu da an ka ji na yi ambatan li'irabi kaga ba shi a asalin ilimin larabcin ba li'irabi dama abu biyu na akwai a ad-dirasatun nazariya wa at-tadbiqiyya kama abinda a theory da kuma practical to wancan na ɗazu da na ambata a irabul qur'an to shi fagen aiwatarwa na to amma akwai ilmin na sanin ƙa'idodi shine ne malaika mana ya min nahawin ko wa balagatin akwai bukatar ya zan ka san ilimin nahu ma'ana ƙa'idodi dama shi ilimin nahu yana da bukatar kiyaye ƙa'ida da an kawo ga wani hukunci to za a baka ƙa'ida to kiyaye wannan ƙa'idar zai taimaka ma kwarai kamar sanin alfa'ilu marfu'un kasancewa shi fa'ili rafa aka yi mishi don haka in ka ga wani ya rubuta alfa'ilu mansubun ba za ka yi ba, saboda ƙa'ida ta ko almas'ulu mansubun maf'ulun bihi mansubun baiwa a ce maf'ulun bihi marfu'un don da an waɗi haka hankali kwakwalwa ta hankali na ilimi ba za ta yadda ba da haka kenan akwai buƙatar sanin nahawu da balaga da sarfu da arudi da adab duk wanga yana cikin dimni a allugal arbiya yana daga cikin abin da lugar larabci ta kunsa kamar ilimin arubi wanda yana da muhimmanci don in ka karanta arubi za ka gane cewa alkur'ani ba waƙa na ba amma kuma su kayere sun ce alkur'anin waƙa na sun danganta manzan Allah da mawaki ko kuma sun danganta shi da jununa amma Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir hmm? to idan ka karanta ka ga irin su fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilat in ka shiga waɗannan buhu to za ka gane cewa lalle alƙur'ani ba waƙa na ba mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun hmm? ko da za ka ga can cikin littafin an ɗan zo da wasu <clears throat> ɓangaren ayoyi wanda suna iya aunuwa da wannan buhur amma dai alkur'ani ba waƙa na ba to wannan kenan sai ya ce wa siwahu mako da abin da ba biyun gaba dama biyu ya kawo mana Hau da balaga ita ma balaga ta kunshi kusan ilimi guda uku akwai ilmul badi'i akwai ilmul ma'ani don ita balaga tana haɗe da fasaha to ita dai ta kunshi waɗanga abubuwan guda uku sannan ga sarfu tare da kashe-kashe ne sannan ga ilimin arudi da kuma abin da ya kumsa na bahari har guda goma sha shidda wanda an samu wasu ma daga cikin waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka zo da wasu tsarin waƙa na zamani sun ƙaro guda suna ganin cewa ya zama. a sab'ata ashara a bahran an samu wajen gulbi goma sha shida na awon waka to wannan kenan ko lokacin eh? lokaci ya yi to ikon Allah to insha Allah lokaci ya yi kamar wada lokaci dai dama kullum shi ba jira ya kai ba muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama don bi ɗaya da shi kuma bisa ga dukkan alamu saboda kusantowar baƙo mai daraja da alharma da ɗaukaka ma'ana watan ramadan yana ƙara kusanto mu to ina ganin akwai buƙatar kamar mu dakatar da karatunmu daga yau ko daga yau ɗin nan ya kamata mu abin nan mu dakata daga yau azuwa in Allah ya nuna mana kamar da aka saba dai da sallah da sati biyu mai yawa bayan sallah da sati biyu to sannan mai yawa ake ainihin ci gaba da darussa nan ya kamata insha Allah mu tsaya mu yi fata da kauna Allah ya rubuta mu cikin wayanda za mu ga wannan wata kuma ya ba mu ikon mu azumce shi kuma Allah ya sa mu cikin waɗanda za a ɗiyauta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana ganin haka ya karban mana ayyukanmu na alkhairi kurakuranmu Allah ya yi mana malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karban mana ga baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk